يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 wanda ya zo daidai da hudu ma ga watan biyu watan february shekara ta 2014 miladiya inda muke gabatar da masallacin inda muke gabatar da karatunmu na motsa imamu malikin a masallacin abdullahi ibn abbas wanda ke mabiyar idda sokoto idan ana biye da karatun muna cikin kitabul qur'ani a cikin kitabul qur'ani mun yi babubuka guda uku mun shiga babi na hudu babi na hudu mun rike hadisi daya yanzu za mu tashi hadisi na biyu a cikin wannan babi mai yiwa shine hadisi na ɗari biyar da sittin da takwas ga masu ta hakiki hadisin kamar haka وحدثني عن an وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل كمثل صاحب الإبل المعلقة إن عاهدها إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت ذهبت وأنا حديثي imam al-bukhari da muslim da nasa'i da ibnu majah da imam ahmad duk sun raito shi kuma yana ƙara nuna mana cewa shi alkur'ani daddakawa yake so da bi ta kullun kar ya zan komi zaman ka gangaren wajen harda kar ya zama ana ana ɗiba wasu kwanuka wanda ba karanta shi ba alalakalli ko babu komi dai zaka rasa ladar rashin karantawa abu na biyu hikimomi da ayoyi da cikinsu za su ɓace ma ta hanyar tadabburinsu kan da iya karatunsu ya kucce ma iya karatu ɗinsu yana kuccewa bari ganin cewa ai kai mahabbaci na gangaran to yawan maimaitawa akwai wani abu da alkur'ani yawan maimaita shi yana kawo tadabburin shi sai zan saboda kana maimaita kullum ta karanta aya sai ka ji wata ma'ana tana shiga cikin jikinka wadda baka ji ta ba shekaran jiya ko jiya ko ɗazu sai ka tuna maimaituwa cikin jikinka wannan in kana maimaitawa wannan in baka haka sai ka dade baka karanta ba wata rana in ka zo ka ɗauka za ka karanta ko ka karanta da ya kamata din a zahiri amma ni amma ma'ana ba ta da tadaburi ba ta saurin zuwa ga kwakwalwarka to in ma an ka samu wasu lokuta suka ɗauki lokaci to karatun sai ya sai ya zan niki niki ka ja a ja ko manzo sallallahu alaihi haka ya kamanta alqur'ani wannan tashbihi ne akwai littafi wanda yake ce ma al-amsal an-nabawiyya irin misalan da annabi sallallahu alaihi ya kamanta irin da manzo sallallahu alaihi wasallam ka kamanta mumini kamar ni kamar zuma ne kudan zuma ya zan bai hawa sai abu bai tsarki kuma ya sha ya tahi ya ya amaye cikin cikin khaliya bat ah, abin inda inda zuma ruwan zuma ka zama kuma ya zama wannan abin shifa'un wa rahma ko ga mutane to haka mumini yake bai sauka sai wuri mai tsarki kuma mumini kullum watsa alheri an ka sani jare irin wannan misali don sallah ya buga misali da mumini a wani wuri na cewa mi na cewa kalmisk ko ku ya misalta jalisu salihi kamar mi kaba'il miski wanda yake ko dai mai yan ma ba kana jin kamshi wanda kuma wanda ba shi ba munafiki kuma kanafihul kiri sannan wani wuri ya misalta inda ake karatun alkur'ani gidan da aka karatun alkur'ani da wanda ba a karatun alkur'ani ciki kamar salil hayy wal mayyiti wani wuri ya buga a wanda laifa fi jawhi shay'un min alqur'ani kal bait al to da irin waɗannan misalai malamai suka tara su bangaren hadisi suka yi littafi mai kyau game da shi sai ka samu irin fasaroli to sun sa wannan daga ciki shi ma wannan manzo sallah, ya misalta Alkur'ani haka yake kamar raƙumi raƙumi a wani a wacce kamancece da raƙumin da yana ɗaure ga turki ne ko yana ɗaure ga a wani abu nashi abin ɗaurewa? sai ka zo ka warware shi ga turki ya giya sai ka raba mai ta ga waya an fahimta sai ka bar shi ka je biyan bukata ka dawo to ɗayan biyu ko dai ka zo ba ka samai ba wanda ita hiyuwa e, kuma ita aka zato ko kuma in ko kana son ka zo ka samai to zan kai kana leke ko kana tahiya kana waje in ka gabe ɗan motsa kai wani sauti wanda yaka jin alamar bari ya tsaya ko kuma ka dawo ka rike shi ka lallasai ya jira sannan ka sheka ka zo ka dawo a guje ko ba haka ba to haka misalin qur'ani yake bari ganin ka har da shi ka mallakai to ɗayan biyu a kullum ka rinka jewata ce in ka jewata yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai ya zuna tare da kai in kuma ka kyale shi shikenan wata rana kana lalaba sai ka rasa in ma ka lalabai ka gama da kyat ko ka lalabai fit shikenan ya tafi wannan kenan ga hadisin kila wannan misal da muka fassara kila za a yi saurin gane kalimomin hadisin ne daga imamu malikin daga nafi'un daga abdullahi ibn umara wadda sanadin da imamu bukhari ka cewa silsilatul zahabiyya أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن مثل صاحب القرآن مثال ما أبوشي القرآن صاحب القرآن قد يا هردا كي كوينة كهردا فمثال سا صفة kama sali sahibil idin kamar misalin mai raƙun mani al-mu'allaka raƙun da an ka sarka hiyagwansu ga wuyansu, ko ku an ka sarka hiyagwansu bisa mi bisa wani reshe ba ɗaure ba kaga in a hada alaiha in yana jewaya yana diba yana kula yana gadi amsaka ha sai ba abi ne ga hannu ne ba su bacewa wa in ha in ku ya sake ta ya hita batun ya kwance ta da gagiyar ta kuma hita batun zahabat babu shi babu ita ta bace fat to haka alqur'ani yake lalle muddin baka je waya ce to lalle sai an samu wannan matsala baka hadde baka gane sai lokacin da ana bukatar abin ko ba haka ba inda aka bukata ka ja aya ko aka buƙatar karatu ko kana limanci ka ja ayat shikenan sai ka ji ko kasa ko sama kayi kayi kayi ka kasa yi ka kasa baya in an kai ma fatahi an ka buɗa ma a rikita ka in an kai shuru ba ka iya ci gaba <laughs> shikenan dole ka gaji kai rukuri ko <laughs> saboda haka nan babe kaga wannan hadisi ya kamata shigo cikin wannan babe ashe me yake ja mana hankali cewa har da alqur'ani wannan ta wannan sai a ga gaskiya a nan bangaren muna sakaci sosai kwarai da gaske sai a ga mafi yawan mutanen mu ba su doki har da qur'ani ɗaya daga cikin wajibai ba fardu kifaya ne ko kuma mu ce fardu ainin don akan a malamai su manganu game da yawa a ciki in dai akwai wata aya da an ka hana kai aiki da ita cikin qur'ani wadda umurni ce kuma akwai wata aya wadda hana abubuwa na an ka ce kai ban da kai to babu komi ko baka hada ci qur'ani ba kila kun gane in ko duk ayar da an ka fari an ka ba da umarni kai aka nihi wadda an ka ce ka ai kai aka nihi to kaga ai dole ka har da ci umarnin ka har da ci hanin don ka zan kana ta da shi kullum in umarni ya zo da za ka zaran ka abu ka jawo mai aya in abu had ya zo ka jawo mai aya ko ba haka ba to kaga in baka yi haka ba to bai nuna cewa kanka an ka sauka da Alƙur'ani ba yasa malamai mafi yawan suka tafi cewa har da qur'ani fardu kifaya ne wannan shine kaulin da ya fi shahara amma muhaqqiqun daga cikin suka ce fardu ainin na ga duk abin da ya zan ibada ce kuma dole da kai ciki to fardu ainin na amma ala kulli halin ko da mu dauki fardu kifaya to wanda ya ce qur'ani ya heri ba so babu iyaka bisa ga wanda bai ce qur'ani ba don ka ban misalai da mun ka ambata na alkur'ani ala kulli hali mu ci gaba da wani hadisi kan bata lokaci wannan hadisi yana nuna irin sifar da aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallam wahayi na alkur'ani wahayi a manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasu kashi kashi akwai wahayi na a kawo aiku jibrilu yanzu yanzu ya kawo mai wata fatawa ta musamman fatawa ce tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam an kai wani abu yanzu a sauko mai da fatawa a'a wani ba dakala aka shirya yanzu a aiku jibril ya warware ta wani kwanton bauna aka kulla manzo sallallahu alaihi wasallam aiku jibril a ce faɗa mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma a'a wani abu na manzo sallallahu alaihi wasallam ya damu da shi sawa'u na rashin lahiya ko na daurewa wani abu yanzu aiku jibril ya zo ya gaya mai to duk wannan akwai bambance bambance wajen Tahuwar jibrilu amma Tahuwar jibrilu ta qur'ani ita malan ka sai magana da ta Allah tahuwa jibril na tahuwa al'ƙur'ani na farko daga cikin sifofin tahuwa ta yi shi na malam zai faɗa mana yanzu a wannan hadisi duk da akwai sifofi da yawa ko ko akwai abubuwa da a lokaci guda to bari mu ɗauki wata siffa daga cikin siffofin idan ƙur'ani na وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم na ji wannan ma sanadin mun san shi sosai an al-haris ibn hisham haris ibn hisham sa'ala rasulullah sa'ala rasulullah ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na cewa kaifa ya'tikal wahyu ya alqur'ani ka zo ma alwahyu na alqur'ani ya alqur'ani ka zo ma فقال رسول الله nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahyanan wasu lokuta ga wanda yake bin wahayin qur'ani ba shi adda wannan sifa ya tini zai zo min fi mithli salsalatil jarasi misalin ƙararrawa na farko zan ji gunza ko'ina zan ji ƙara ko'ina zan ji abin ya taho min cikin kunne ba an aka yi ba ba a sirci aka tahowa ba irin sauka alƙur'ani na farko sauka alƙur'ani za ta zo tare da mala'iku ba mala'iki guda ba jibril ɗaya ba alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtaba min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablahu risalata rabbih risalata rabbihim wannan aya ita ta nuna mana ta nuna mana in sauka alqur'ani ta to ba mala'iki jibril zai ka zuwa ba bataliya ko runduna ko convoy aka haɗowa tare da jibril na jagoranci gaba da baya a zo a zagaye manzo sallah sallah saboda mi saboda kan ibilishi shaidan ya samu wata kafa na kaɗa wani abu sai a zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam a zagaye manzo sallallahu alaihi wasallam jibrilu kuma ya sauka da siffa ta malaku in qur'ani na bai sauka da sifofin da yake sauka irin siffar dihetul kalbi kamar da nassin hadisi ya nuna ko ku irin wani mutum اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد با zai ba in qur'ani na sifata ta mala'iki adadin saukar jibril kai saukar manzo sallallahu adadin ta ce cikin siffa ta mi ta malakiya a kula don inda yana rikida ya koma siffa mutum kamar jihetul kalbi ko wani rajulun wanda ba a sani ba kuma ga Alƙur'ani, da ashe zargi ya yi tabbatuwa na cewa allamahu <laughs> cewa wani mutum ka koyar da shi da babu hanya guda ta karkare wannan ko ba haka ba to jibril in ƙur'ani zai sauko manzo sallallahu alaihi wasallam bai taba tahowa da siffar wani abu in babu mala'iki ba a fahimci wannan sai dai yakan rage girma ya rage ya rage ya rage ya rage wada duniya ka isa shigowa dummi dumman sallah sallan shi yace ya ni lokacin da an ka kira shi ya ayyuhal muzammil ko ko ya muhammad innaka la rasulullah hadithun jabir yace ni diba da ni diba gabas gaba garan banga kowa ba ni diba baya garan banga kowa ba ni ji an sa kira ni diba dama da hagu banga kowa ba ni tadda kai sai na ce fara aitun malaka kad saddan ufuka sai ni gama na aiki gaba ɗaya wurin sararin samaniya gaba ɗaya aya ta biyu da za ta sauka ga manzo sallah bayan sauka ikira saboda haka kaga ashe jibrilu sai ya rage girma ya rage ya rage ya rage sannan ya isa saukowa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauko cikin siffar mala'iki abu na biyu Qur'anin sadda ya zo da shi ci Jibrilu sannan na Allah ya mai magana ta dole ka yi kayaki da na ahli sunnati wal jamaa sannan na Jibrilu sannan na Allah madaukin sarki yake gaya ma Jibrilu wannan magana magana Allah ba ta da farko ko ba ta ƙarshe amma a kula da aqida ahli sunna Allah na magana kuma Qur'ani magana Allah ta kuma magance ya hito wajen Allah ba rubuce ba ash'ariya ta kuma kuskure na wanda sun ka gada ga mu'tazila karatu muna kida na faɗi hakan cewa ni cewa qur'ani rubuce yake cikin lawhul mahfuzu ba shi akurin ba a'a abin akurin in in Allah ya tashi aiko mu manzo aiko mu manzo sallallahu alaihi wasallam wahayin aya sai ya umurci jibrilu ya je diba lawhul mahfuzu ya ɗauko aya kawo annabi shi akure sun yi wannan bayani saboda su musanta Allah na magana na cewa Allah gum yake duk abin da ya kasan ya wahayi da sai dai a jiba ga lawal mafuz a nakalto a kwafan a kwafin a rubuto a taho a faɗa ma annabi haka bane qur'ani kalamul wahi wa anna al-qur'ana kalamallahi laysa bi makhluqin ko fayan fada wala sifatan li makhluqin fatabida ko to haka yake saboda haka yana magana direct ga jibril alaihi salamu jibril kuma shi ko ya kawo manzo sallah alaihi shi gaddan tsariya da dimi ne da dimi ne yanzu an kai magana yanzu ya kawo ta sannan kuma in jibril ya zo sai an rako shi cikin convoy Azo an zagaye manzo sallah alaihi kada ibilishi ya samu kafa a faɗa ma manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana zanzari yana makarkata kai ya jibril na karanta yana karanta jibril na karanta yana karantawa sai da Allah hana shi ko la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu qur'ana thumma inna alaina bayana ba ta ka ko tasiri ga kowa ba inna alaina bayana qur'ani kenan amma waɗanda ba qur'ani ba irin fatawoyi irin shiryarwa manzo sallallahu alaihi wasallam wani abu irin wasu abubuwa irin shawarwari in kai haka kai haka ko kai haka ko wannan zai zo kaza kaza wannan jibna saukan manzo sallallahu alaihi wasallam ta kowane hali ta siffan mutum ta mi ta mi ta mi ta mi ta siffan mala'iki kuma babu kakkattawa yanzu ya zo ya dawo ajima ya zo ya dawo minti ɗaya ya zo ya dawo minti biyu ya zo ya dawo kira fahimci wannan sallallahu alaihi wasallam ya ce to ahyanan yatini wahayi zai zo fi mithli salsalatil jarad in kama jin kara gunza ni kaji sauti ni kaji sauti na mi na saukan mala'ika ko ina wa huwa ashaddu alai to irin eh, wa huwa ashudduhu alai to wannan shi an mafi tsananin wahayi duka bisa kai wahayin da yake wahal san wahayin da ni fiji a jika sai na galabaita irin wannan na sauka alqur'ani shi yasa ka komanta ko farkon ayar ta fara sauka Ya ce jibril da ya bayyana gare ce iqra yace ma ana da qari yace fa akhadhani fa ghaffani hatta balagha min al-jahd ya kama ni ya matse ni sai da nake duk inda nake galabaita sai nake galabaita to dama saka qur'ani kullu yana wahal da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine shi yasa suka ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila ishara ga irin wannan sauka ne sauka alqur'ani fa yaqsimu anni in wannan abu ya dage min jin zan zan jinawi da gunza da ƙara ana yin magana cikin ƙarfi to fa yaqsimu anni sai abin ya dauke min in ji sak kama dauke ruwa ko da aka daukewa wa qad wa'aitu ma qala duk abin da ya faɗi sai na san shikenan na kiyaye ba ta sai na yi repeating ba sai na daddaka sai na gida na koma na nazari yana tahiya shi ke makaratun da ta gana ɗauka da rikoda ko ba haka ba kana faɗi tana ɗauka kuma shi ke na ɗauka ya ce wa ahyanan amma wani lokaci ya tamassalu liyal malaku rajula to nan ba wahayin ƙur'ani ba wahayin hadisi wahayin sharwari wahayin cewa iyana da wuri kaza wahayin cewa ga wannan tafi irin wannan ya tamassalu liyal malaku mala'iki zai rikide ya zama mi rajula tamassala kaza rikida shi ya rikida fa tamassala laha basharan sawiya sai mala'iki ya rikide mata ya zama mutum sawiya ne da tacce tuna wancan hadisi man ra'ani faqad ra'ani fa inna shaytana la yatamassalu bi bai rikida ya zanni bai yawa وحين يتمثل بي لي الملك رجلا فيكلمني سي من مغنى فأعي ما يقول sai in harrace abin da zai ce nan mun sallah sallah yace haka ka tuho min kamar dihatul kalbi gashi nan daida daga cikin mala'iku eh daida daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi kalbi shine wanda mun sallah sallan ka bashi wasiku yana kai mai kisira da muqawqis da sauransu bari mu ƙara siffanta ma irin yanayin manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci na saukar wahayi na alqur'ani qalat aishatu wa laqad ra'aytuhu hakika na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzilu alaihi qur'ani na sauka a kai ne fil yawmi shadidil bardi a wani ne mai tsananin sanyi cikin tsananin sanyi fayafshimu anhu a ɗage mai a ƙare saukan mai da wahayin ko da aka ɗage ma wahayi cikin tsanin sanyin nan amma wa inna jabinahu la yatafassadu araqa jini ne sai haga yana gwaccewa da zuwa. jabin go afwan goshi ne sai haga yana gwaccewa da zuba nace jini goshi ne sai haga yana gwaccewa da zuwa. a larabci muna da jabha ko inda aka aza goshi a yi sallah nan kenan to in ka karabo gaba nan dan kwanaga da kwanaga na ajabin saboda haka kowane mutum na da jabinai ne in ka yi wannan sai a samu sudugu in ka karabo sai a samu zakanu in ka ruka sai a samu lihiya ko yawwa to wannan kenan to jabin nan kenan wanda laraba sun yi ko ku ce ko mawakan adabi da shi suka kamanta kyau suka kamanta farin rai suka kamanta bacin rai da sauransu aljabin to sai in ga zufa ya kece mu manzo sallallahu alaihi wasallam nan ya tafassadu sai kece harkan da zufa kun san alfastu tsaga ai ko tsaga shi kaga saukar wahayi ba dan karamin abu ne ba amma irin wangana muka ɗauka kamar ba bakin komai ba Allah ya tsare mu wani hadisi bukhari da muslim da tirmizi da nasa'i da imamu ahmad da sun rawaito wannan hadisi وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يقول يا محمد استدنيني وعند النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل من عظماء المشركين فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول يا أبا فلان هل ترى بما أقول بأسا فيقول لا والدماء ما أرى فيما تقول بأسا فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى وانا حديثنا قال نونا منا مين أشي الله نا مغانا تبش ko sannan kuma ni sannan kuma ashe lokacin da aka abin Allah na iya magana lokacin a wasa, ta ishe ka da yi hadisi gashi na daga malik daga Hisham ibn Urwa daga babansa nan ya samu yanke kida'i in ma zai daga Aisha radiyallahu anha Urwa bai faɗi da yake ya ruwaito ya hito a wasu hanya hanyar Ibn Hibban at-Tirmidhi ya hito daga la Aisha radiyallahu anha kan haka sai mu ce ya inganta a riwaya Ibn Hibban da riwaya Tirmidhi tunda dama abinda muka wa duru Urwa bai faɗa mu daga wanda ya je ba ko to can an fidda ruwaya daga Aisha kuma ka san urwa albani na Aisha na danta na kuma shi kenan abin da muka gudu mun warke ko to a wannan hadisin yanzu nan cikin motsa malik ni za mu ce mai sai mu ce mai sahihul ligairihi ko da babu wancan da shi kila zai wuce mursalun ko to kuma alhadithul mursalu a kila kusan mu ce ga jumhurul muhaddithina shina cikin aka samu da'ifi ko eh duk da dai wajen imam malik shi mai littafin yace ba da'ifi bane musamman in an ruwaito shi min kibarin tabi'ina kamar irin su uba wannan kamar ala kulli halin da rigimar da aka yi ko da akwai ta din to ai ta ku ko tun da Aisha ta da shi Alayi ibn Fibbana kuma bi sanadin sahihi saboda haka kaje wata kalkala cikin harkar ga wata damuwa hadisi ingantacce ne annahu qala sai dai akwai wasu abubuwa ciki waɗanda abin mulahaza sai mu saurare su قال يا أنزلت عبس وتولى أن سوكد عبس وتولى fi abdullahi ibn ummi maktumin game da sha'anin abdullahi ibn maktumin an ka ce fi kamar da ibn kasir ya yi mukaddama mai fa'i a cikin littafin ta tafsir al-qur'an al-azim na cewa idan sahabi ko tabi yace ce unzila suratu kaza ko atu kaza fi fulanin wato ga abin da ya shafa ko da ba ayat dungurungun ko sura dungurungun tana magana kame da shi ba amma dai ta shafai akwai magana ta ciki ko ba shi ɗaya ba kila an fahimta to wannan kenan a ɗabin mulahaza wuri guda yanzu da yace unzilat abasa wa tawalla fi abdullahi ibn ummi maktumin na an yi sabani da sunanai na an ce na an ce nan karar ya to abdullahi ibn maktumin ko na sai Albani ya ga hadisai duk fa suka taho da sunan Ibn ummi Maktum Ibn ummi Maktum Ibn ummi Maktum inda an ka saukar da abasa game da shi inda mun sallallahu alaihi ka bashi rukun madina in ya tahi yaki tunda kun san laysa ala al'a ma harajun ko ba haka ba dai ba sai ya zo yaki ba to mun na ba na bashi rukun gari ya zan shi al limami shi ka dai sauran abubuwa da akai saboda makaho ne da dai sauransu imam muhammad nasiruddin ya ce abin da yake shahara ko ko yake karfi game da suna ne amu kina fahimta yace amma wasu ruwayoyi suna fitowa da suna ne abdullahi sai ce yana ganin shaza. a ɗan shududi a nan ce mai abdullahi ruwayoyin da suka ce mai amru ibn ummi makatumin ya ce ɓangaren sanadi a sahu kila fahimci wannan shi yasa an kun karanta ko masu tarihi suna ambata hakan in sun ka zo kai ne sai su ce ibn ummi maktumin ba faɗin suna ne ismuhu amurun Wakila qila abdullahi haka suka ce ba ابن أم مكتوم اسمه عمرو وقيل عبد الله على كل حال نن دابا سند mursalun bane da kuma kaga mun samu kila yana da ƙarfi ko ba haka ba amma ala kulli halin akwai magana game da sunan dai ba illa bane ko cikin hadisi ingantattu ana rigima kan suna ja ila rasulillahi asalin labari ga wanda yake ya zo wajen man faja sallam faja'ala yaqulu sai rinka cewa ya muhammadu ya kai muhammadu lokacin ya tuya musulunta na ba bai musulunta ba don kakka ai Allah ya ce la taj'alu du'a rasuli ka du'a'i ba'dikum bi ba'd yawa na cewa ba a kira man sallallahu sallam ya muhammadu ko kuwa daga murya ko kuma wasu sun fasara cewa ka iya kira ku kusa kira ne kamar irin kiran wani ko an fasara daga cikin fasarorin dai ba a kiran Muhammadu gaya ne ya Muhammadu ko ba a kira ne gaya to kaga lokacin mai musulunta ba shiwa shi ibnu maktum ya fi musulunta ya kama cewa istadnini ka sani cikin addinin ganaka sani cikin addinin ganaka ya rasulullahi faɗa min abin da Allah ya faɗa ma wa inda nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam bu ne akwai wani babban mutum min uzama il mushriki cikin manya manyan mushrikan kafiran makka guri nai ya haka katawa ta shi mun sallah a samu kan mai wanda in aka kan mai to dana bidiya na tihil jami'u kamar da aka ce abu kun san wanda in ya shiga shikenan kowa ya shiga to shi manzo sallallahu ya so ya kama ko kun san bajani ne ko kun san irin babban mutum in ga tulin jihar shi game da shi dan abu kadan ci aka an waya walakanci an gama da talaka ko ba haka ba abin da ya tashi ya fasa ko ba haka ba, tunda bai gane haka ba to gudun haka sai mun sallah sallan hankali ne da ya kula da su wasu ce Abu Jahal na wasu ce Abu Lahabi wasu ce Al-Walid ibn Mughira waɗannan gaggan gaggan cikin mutanen Makka suna cewa dai kowa ne kowa ne kowa ne kowa فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يدعي كان ينا تفكنتا لوان شمتوني يدعي جاوش يشيك مسلمشي yana kau da kai daga wannan yana kau da kai shi yana cewa ya rasulullahi allimni ma allamaka Allah ka sanar da ni abin da Allah ya sanar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam amma lokacin nan shagala ya shagaltu mi bi amalil khayr ko ba haka ba ga malamai suna cewa wannan ba wani abu na ba aulawiyat mun sallallahu alaihi wasallam ya bi aulawiyat ko ba haka ba ihmiya aulawiyati shine abinda zaka dibi kullun zakai sai ka bi ahammu sannan muhimmu lallai da wancan kahirin da aka kira da ya shiga musulunci da annabi ya samu kainai ko ba haka ba da ya hai musuluntar a abdullahi ibn umar katumin a bangaren al'umma ya yi don abdullahi ibn umar katumin shi da yake shi ku wancan gari na gaba ɗaya ko ba haka ba to zaton manzo sallah sallan kan zai samu kainai kuma zaton manzo sallallahu alaihi wasallam in ya dan kauda kai zuwa ga wancan zai hasala wancan ya tafi ai mawo shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam kula da wancan amma me ka nuna muna annabi ba kure ba ko ta abu guda ka nuna muna karin tabbacin annabi ya san gaibi ba don wancan da hakira bai musulunta ba da ya san bai musulunta ba ya da kai ne ba ko ba haka ba shi dai ka nuna muna kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ishtihadi ne anan ya kokarin ya dawo shi kawai dai bai san gaibi ba saboda haka bai da lahi game da wannan kila fahimci wannan wa yaqulu to shi mutumin sai kama cewa ya aba fulan wani ya dibi wani ya ce wani shi makahun hal tara ma aqulu ba asan Allah kaga da gina yanci a sani musuluncin ga ya haice batuna <laughs> fa yaqulu sai wance ya ce na waddima na rance da Allah ko kuma na rance da haƙƙin jinai ne nan kalima waddima sai ka ji hatta da bid'a suna hujja da ita ko kuma mutum ce ba rantsuwa sai da Allah su ce la waddima abubuwa da za ganewa da ka san asalin mai magana na farko dai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ta ba ko da ba manzo Allah faɗi shikenan ka huta wannan ka so a gano an gano in ba manzo Allah faɗi ta manzo Allah ɗayan masumi ha Umar bin Khattabi ba rantsuwa ke da ubani ba asalin man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut ba manzo Allah ya ce Umar na rantsuwa da ubani ba kaga ba na abu na ba saboda haka da wanda wai ka kawo hadisi ai cikin hadisi ka samu wani yaranci da jinai ne yaranci da haƙƙin zumunta wasu hasara shi haka yaranci da haƙƙin zumunta yaranci da kaza sai mutane su yi ta wahala su wajen tawili kaga kai tawili hadisi sahihi na sun doki mun jiya to wacce haka nan kowa kacce ba dai manzo Allah ya ce ba ko to babu laifi manzo Allah daga ba sai kafa dokar man kana halifan falyahlim billahi aw liyasmut to kowa kai shi kenan ko ba haka ba shi na ɗaya kawai kakka wahala kanka babu mai ce ma ya sha ara ce ita ma ta halatta ko ba haka ba wadda ma da haƙƙin jini wasu kuma suna ta wahala kansu wajen mi wajen takadiri wadda ma wa khaliq dima su kaddara khaliq wadda ma wa rabbi dima duk da asiri kaga ai da kuma ga Allah wadda ma wa khaliq dima mahalicin jini ne waddima su ta kaddara kamun dima'u su sa wani abu muku ba mu yadda da wani domin kai da shi ne an jima cewa aka waje a rabbuka sai a ce waje a amurar duka haka za a ce muna ko ba haka ba in mun ka ce ba mu yadda a ce can kun ka yadda kun yi tun kara wala to kun ba don haka nan ba don kaida guda gare mu ba a kari ga maganar manzo sallallahu alaihi ko ta Allah ba a rage wanda yi ta a yi ta haka nan wanda ya batta batta haka nan fassara ta addu'a ta fassara ta garai ko ba haka ba kaddara wad dima'i ko ba haka ba rantsuwa ta da jini an karance to ya to da baya hana shi kenan ka huta na fahimci wannan ma arabe ma ta kulu ba a sace na rance da haƙƙin jinai ne ban gane shi ba ka unzila sai an ka saukar da abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فعل وهو وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا كلا إنها فمن شاء شيء نتي صحف مكرمة مرفوعة مطهرة النبي صلى الله عليه وسلم ya turo a cikin bari in ban mance ba ya kawo wata ziyara ya ce annabi sallallahu daga baya da dai ya ga ibn umma katumin ya zo sai ce marhaban bi man ataba Allah fi maraba da Allah da maraba da wanda Allah ya min fada saboda shi Allah ya min fada saboda shi ko ba haka ba eh na cewa lissawa ne taho kaza kaza kaza ka hita bature kawai wanda ba shi da yake fada ba shawara ki bai da umfani shi kika mai sama kulawa ni ruwan ka ko bai gane ba eh wa ma alaka Allah ya zakka ni Allah hinka ko ya ki gane ni Allah hinka amma wa amma man ja aka yasa wa huwa ya khasha ta cikin manaqib manaqib ibn maktum Allah da kai ne ce ya khasha Allah da kai ne ya dama tsoron Allah na bale kai kai kai kan babu ma babban sahabi manzo sallallahu alaihi wasallam ashe kaga lokacin da ya faru ko fa anza fa unzilat yanzu yanzu anzilat ko ba haka ba yanzu Allah ya magana da aiko ma manzo sallallahu alaihi wasallam hadathani an malik an zaid ibn aslam an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa shi ma wannan hadisi in ka diba sai ka gani sai ka ga mursalun dun zaid ibn aslam an abihi anna rasulullahi kaga zaid ibn aslam din ba sahabina ba kiyaya sun kibaru tabi'ina umar عمر بن الخطاب dimalin umar bin khattab shi aslama shi baban zaidu zaidu malamin imam malik ko amma hadisi ya tabbata a bukhari ma ya zo a tirmidhi ya zo a nasa'i ya zo a imam muhammad ya zo an kawo shi masulan daga zaid ibn aslama daga babansa aslamu daga umar bin khattab mai gida ne shikenan abin abinda muka so mu samu mun samu ashe ya tabbata a wata hanya shi yasa hadisi lahiya kila an fahimta أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أصفاره وترانا النبي صلى الله عليه وسلم فيها أتهت هنديك هنا بس أبي الخوار وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا عمر بن الخطاب يتهيأ تارد عمر أتكم دليل wada a hadisin ma bukhari ya waito shi ya ce sai in ga manzon sallallahu alaihi wasallam kamar wani jangadi ya kama shi ya yi haka sai in sheka ban ba a tadda annabi yana fara sai in sheka in kusa da taguwata zuwa ga taguwata in kara faɗa ta mu yi ta tahiya haka nan annabi na kwana ina ganin kamar kwana ya kai mu yi ta tahiya mu yi ta tahiya mu yi ta tahiya can in ga ya miki sannan kuma sai mu ci gaba da tahiya in na ga kamar zai gangara gefen can in sauri in kada taguwata ko in mai sheta baya in ko mu kara mai kafaɗa gefen ga ya kwanta mu yi doguwar ta haka mu kai. umar bin khattabi radiyallahu yana gadin annabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu umar an shay'in cikin tahiyyat sai umar ya tambaye wani abu umar bin khattab ya tambaye mun sallallahu alaihi wata tambaya falai mai jefu sai annabi ya shiru mai kuka ba mai kamar bai ji shi ba sun masa'ala ya sake tambaya ce falai mai jefu ba shi amsa ba فقال عمر عمر يتي سكي لك أمك عمر عمر كاموني عمر كاموني نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد من الله kai tambaya kai salatan ba ta hasso ina kyale ka kai ka gane ka shi kenan kai ne kawai kai ne faɗa ko ba haka ba kudu zalika la yujibuka tambaya ɗaya kyale ka tambaya ta kyale ta ko baka bari ba ka bani umar shi kawa kai ne faɗa qala umar umar yace fa harraktu ba'iri nissa kaimi ga taguwata ni yi gaba in san mika tahiya hatta idza kuntu amaman na sai da ni kere mutane wuce kowa ina gaba can wa khashitu an yunzala fi qur'an sai ni tsoron kuma ka a saukar da qur'ani mai zargi na na naban manzon Allah shi haka a fasara haka ne kasan dan shiya ko ba haka ba yace Umar nan yana tsoron asiri ne ka tunuwa yayi mai kenan qur'ani za a saukan mai to in ko a so to sai mu ce ito mun yadda jadalan ko mun yadda qur'ani za a sauka mai ko to sai ya dawo ko sai Allah ya fasa duk da Umar <laughs> eh yana ne tsoron Umar ya fasa ashe kenan Umar in za a tona mai asiri ya taho ba yi tsoro ne akai kaga da suna so su ce wani abu amma sun soki Allah sun soki manzon Allah an fahimta saboda haka barin manzon Allah shi kadai shi akure sai ga cewa to kare ban manzo sallah sallah shi kadai wani abu ya sauka yace sai ni jiyo fama na shiftu ban ahama ba ban kawo ba an sani ita sarihan ya saraku bi sai ni ji wani mai shele na shele a daga murya yana cewa ya ina umar kai umar ana kira ni annabi na kira ni qala sai umar yace fa qul sai yace cikin rayuwata laqad khashitu an yakuna zala fi qur'anu taugu taugu ba qur'ani ya sauka ga na yi laifi barin annabi shi dai taugu ba lahina ba qala shi umar yace fa ji'tu rasulullahi sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sallamtu alaihi nace assalamu alayka ya rasulullah fa qala manzon Allah yace laqad son yake ya faɗa mu umar wani abu لقد أنزل علي هذه الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس yau in ma kana son ka soki Umar da wani hadisi kai Allah ji kai min tamiya yace duk hadisin dan bid'a duk hadisin mai so ya kawo mana barna cikin addini yayi hujja da hadisi cikin hadisin ka hujjace shi ba ko hita wani wuri ko hita wani wuri to yanzu don Allah mutane dubbai ana tare manzo sallallahu alaihi a saukar da aya a ce a kira shi a faɗa maka a farko wanda za a faɗa faɗa ma Sallah kaskanci na walakanci na ba kowa hake ba shi su safar faɗa ma zaukaka ta ku kirawa ne fara jin wanga labari kuma labarin ba labarin sharri ba labarin khairi cewa lahiya ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi shamsu ko mawarki kai mi annabi ya ce idan zaka ba labari ka faɗa mawa maƙinka masoyinka ya ce ka fada ma wanga hadisin yana ƙara ciki a soki Umar to yana ƙara nuna darajar Umar yana ƙara ashe Umar na da wata kususiyar da ma an kaso da wasu ayoyi a fara kira ne a fara faɗa mai ila fahimta Ya ce ni laqad unzilat alayya hadhihi Lailata, wannan daren da ya wuce wanga daren da muke ciki ko ku wanga daren da ya wuce yanzu yanzu an saukar da min da suratan wata sura lahiya wallahi ita wannan sura ahabbu ilayya na hisunta mimma falat alayhi shamsa ga duk abin a cikin duniyar duk abin da yau rana ta hito bisa ga rai ko ba haka ba na hisu ne wannan shi ka kare ma aqida kuma akan a ilimin aqida shi zai ƙara gane ka ƙara gane Allah ba ƙasa yake ba ko ba haka ba don inda Allah ƙasa yake to tsala alaihi shamsu in ko tsala alaihi shamsu manzo sallah sun bai cewa akwai abin da yi mai mimma tsala alaihi shamsu na sani kun ku gane wannan shi da suna hituwa ko ba nan ba da wurare a addu'o'i a wasu abubuwa a hatta da nafila ta su subuhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lahi ahabbu ilayya mimma salat alaihi shamsu wanda ka ce ko nan Allah yana nan yana nan na sakkwato yana kaza yana kaza ko ina yana nan ko ba haka ba to in ku yana duniya ga tsala alaihi shamsu in ku tsala alaihi shamsu to duk abin da kace ahabbu ilayka bi ma tsala alaihi shamsu to kenan ahabbu ilayka min Allah ke mun gane wannan wannan akida abin da sa muka yi ta bijira da irin waɗannan, saboda mun shiga kitabul akida ko da tafi akida da so biyu saboda wahalar ta muna an mun ka can tare ko in ce wahala ta rage muna <laughs> afwan Wahala ta rage muna eh, mun ka zo wani bayani mun riga mun san shi insha Allah لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا مي كفرت من الله rai. inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqiman wa yansuraka nasaran aziza annabi sallallahu alaihi waɗanga ahabbu ilayya mimma tala'a komi a faɗa ma annabi na an faɗa mai ta hikwanci hankali addinin ga naka sai ya cika aljanna dai taka ta sai ka shiga ko ba haka ba da kai da duk wanda ya bika? akwai abin da ya faranta rai wanda ya ce ahabba ilayya mimma salat alaihi shams yanzu da dimi dimi ne ko ba haka ba inna fatahana laka fatahan mubina har zuwa kashi. an saukar da ga aya ko ga sura lokacin da an ka dawo biya. lokacin da an ka dawo sulhul hudaybiya annabi ya dawo shekara ta shidda ba hijira gashi ya dawo sulhul hudaybiya sannan kuma Allah na kuma gashi mun san hana mai shiga makka an kai dawowa yayi kuma an ka saukar dan mai da inna fatahana laka fatahan nubina Umar ya ce a ah, to annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan daure min kai a fatahun hi mun ga hudaybiya a zo a hana mu shiga a ibarin mu shiga mu dawo a ce kuma fatahu shin wanda fatahu a ce fatahu na fatahu na don shi a fatahu da mu zo sallah sallah ya zami ya zan annabi sallah sallah ya samu kwanciyar hankali an ka kulla sulhu da kansu na duk wanda ka shiga addinin kai shiga wanda ka shiga addinin mu ya shiga ran na an sai ashe duk kangin da aka hana ma kauyuka shigowa sai ya bude kowa ta ma shiga cikin addinin Allah rututu abu na biyu wannan na musalla sai ya samu damar rubuta ma kisra rubuta ma kaisar rubuta ma muqawqi rubuta ma malikin rumi rubuta ma da jashi duka gaba ɗaya wannan shekarar ta samu duk waɗannan rubuce rubuce ko ba haka ba mun sallah sallai kuma kira wannan fath wannan ce a gurguje وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu sanadin ma shi daga imam malik ta'ala imam dar al-hijra daga yahya ibnu wannan duka min rijal al-bukhari daga bin auf kina dan dan sahabin manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai ka tuho mai rijal saba duk waɗannan da Malik da Yahya bin Sa'id da Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi da Abu Salama ibn Abdurrahman ba duk ba su kai ga sabi ba ko amma duka rawa lahum saba duk mutum bakwai su kaga su na tsira ko أنا أبي سعيد شيك ببان صحابي أبو سعيد الخدري رضي na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ya kharuju fikum qaumun wasu mutane za su fito a cikin ku tahqiruna salatakum ma'a salatihim in kun kaga sallar su sai kun raina ta ku in kun kaga sallar su ko sai kun raina ta ku ko ba haka ko tuna da hadisin shekaran da ya tambaya ko <laughs> kawai ina son ya soke ina son ya soke ahlus sunna ko ba haka ba ya tahaqirun salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim in azumi na kun ka gana su sai kun rena nasu ko ba haka ba eh don ku kuna rawa kun ga labaita mun su ga su sai ga su kirikiri zakari babu laifi kuma ai yau ai gobe ai jibi ai citta ai tai babu alamar galabaita wa amalakum ma amalihi in kun ga sauran ayyukanku na aikin alkhairi sannan kun ka auna da nasu sai kuma daina naku mutum ya kwana sallah shi ne azumi kuma ga shira ke da bindiga ko ba haka ba ehe shirin mutuwa ko yanzu ko yanzu ko ba haka ba ya ci dan dabino ya ce a ci gaba sai ya asawa ki shi kenan ya ci dan kwarar dabino guda sai ya goga baki kai kaga ba kai haka sai kuma rena ka amma yaqra'una alqur'ana wa la yujawizu suna karatun alqur'ani amma karatun ɗayan harafan ɗaina ba imani ba aiki da shi bai tsallake makogaronsu wadda kagga sun haɗi furut ya hito shi ke na bai da alkhairi gare su saboda saboda ba su bi komi na ƙur'ani ba suna kita ƙur'ani nan yamruquna min ad-dini muruqa sahami min ar suna ficewa daga addini wada kasan kibiya ka fita cikin baka ta hurce cikin abin da an ka harbe ta shi fit ko ba haka ba wada kasan haka nan ta fita kuma ta haita ba ta dawowa bada baka siffan ma shigar da fitat tanzur fi nasu irin harbe in ka yi shi katte ka ɗauki bakat sai ka dibi tsinken baka tsinke tsinin falata shi ba ha ganin wani alamar jini saboda saurin wucewa a faɗa ba jina wuce ko ko da ka taɓa faɗa mai shi ta wuce ba ha gani nas wa tanzuru fil qidah ka dibi kololon karhin da an ka sa ga iccen kololon karhin kaga cewa to in tsinin bai rika koyi ba la'alla yan kunnuwa ne na baya za su tafi da leza ko rukan wani abu wala tara shi koi ba hagari. wa tanzuru fi rish ka dibi bundin bakat kanta ya wuce bundun bulin ka ya wuce areas na karshe duka eh tsirin na baya duka rish ka gane kila zai Allah wace jini ya wuce fala tara shi ba hagari komai Wata tamara fil fuq hakka kama gardama anya shin tikitar ko sama da tikitar kai sai ka kama shakku Shin to ina ta bi wadda ka gaina hita cikin addini wannan kibet na hita cikin addini ba a san ma ta hita ba akwai wannan baka tana hita cikin abinda an ka harba bata cikin baka ba a san ma ta hita ba kuma in ta hita ba ta hita da wani alaman wannan abin haka suka hita ga addini ba a san sun hita ba kuma in sun kai ba su hita da kowace alama ta addini kila fahimta wannan mana ya kawo shi duk da ba babin aqida mu kawo shi kuma ibnu Kuzaima ya kawo shi a cikin kitabul at tafsir kitabul tafsir amma yasa mana ya kawo shi nan a shekaratun alqur'ani ko ba haka ba bai isa shi kadai sai an bi shi sai an yi aiki da shi kai da kawa kamar da muka sha nana nanatawa muddin kana cewa kai dan qur'ani yuna kake ko qur'ani kaka biya to sai ka bi manzo sallallahu alaihi sai ka bi addinin ga kai da kafa kamar yadda manzo sallah sallan ya yi shi wannan karatun ya gabata kila abun dan munasaba da wannan wannan hadisi gawa suke duk malaman ahlus sunnati wal jama'a tun na can asali tun tabi'ina kai qabla tabi'ina ma su Abu Sa'id al-Khudri dinnan nan wanga bai kawo hadisin da su Ali ibn Abi Talib kama kama daga taj da tabi'ina su imam malik su da su su ibn sayyid bin musayyib suwa suwa har zuwa atba'i tabi'ina har zuwa su masu sahihul bukhari da muslimu har zuwa sunanu da da masanidu har zuwa masu malama aqida gangaro har zuwa karni na bakwai su bin taymiya su ibn al-qayyim al-jawziya ha ila yawmina hada sun ittifaqi wannan hadisi ga khawarij yake hadisin khawarij kuma mi kuma hadisai he da dari sun taho kan khawariju shak jibrin ya tara hadisan khawariju ari yace kowane yana ba da ɗaya daga cikin siffofin khawarijawa kila fahimta wanda ba sai mutum karar ya ya ce ma ni khawariju na ba in dai a ɗaya daga cikin siffofin ai shi a khawariju ai suna ba wani abu na ba ce makanka kaza ai hakika aka biya ko ba haka ba ba ismin ba ba giya manzo sallallahu alaihi da masu ambaton da gairi ismi haba su ambaci riba da ismi haba saboda haka ko yau ka ambaci a ne ka ce ka sunna kake ko kai dan kaza kake a'a muna bi ba shin aikin ka ahli sunnan nan ko ba shi ba in shi na lalle kai da kafa ahli sunna kake in ko ba shi na ba to babu ruwan mu ko bika kira ka sai mu zo mu ɗauki waɗannan ka mu auna su kan hadisan da suka zo ga wannan sai mu san wane kategori kake kina an fahimci wannan To waɗannan duk musibu ko ko duk ɗabi'un khawariju duk waɗannan hadisai malam sai kokari ya haɗa su daga cikin su mun sani ba da yawa dan abin da ni ishara da shi jiya a wancan karatun ba sai mai ta maimaitawa ba aikin su gudana Kashi mi kashe jagororin musulunci wannan ittifaqan tun harko har ƙarshe ila yau mina hana shi ni muku ishara su suka kashe Umar bin Khattabi ko da yake zaka iya cewa Umar bin Khattabi ba Khawarija sun ka kashe shi ba don lokacin babu Khawarijawa ko ba haka ba duk da dai akwai kakansu Dhul Khuwaisara shi aka wannan da yace wallahi inna hadhihi la qismatu ma udila fiha wa ma urida biha wajhu Allah ba haka yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani tashi yace ya Rasulullahi bari in kace mai kai Annabi ta ce a ah, ina ina kai da abin da Allah ya riga ya hukunto tun da dama Allah hukunto cikin tsakon wanga za a samu sai ba da waɗannan hadisi ciki ne wuta su mutane za su hito ciki ne za ku rena sallar ku in kun ga tasu za ku rena azumin ku in kun ga nasu za ku rena aikin kun ga nasu yakhrujuna min ad-din ko yamruquna ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya suna nabi ku to ina za ka ta ba kai kashe shi tunda sai an same su ai ko sai an same su to ko da nake lokacin zamanin mu sallallahu alaihi wasallam kaga akwai shi zamanin abubakar akwai shi zamanin umar akwai shi kuma mun san umar ba khawari sun kashe shi ba wannan shi da ba sun kashe shi yahuduna da farisawa shi awa sun kada baki sun kashe umar ko ba haka ba usmanu su ma yan ta'addana da sauran iyan bayi da ɗewa yoni Allah babu dan sahabi shi ko ko goda yan area boys na na Yaman suna an ka tara aka ta yi Abdullahi ibn Saba'a al-Yahudi almu'assisu da mi lil firqati shi'a shi ya can yayi mobilizing nasu ya burkuto su sun ka dau gauni sun ka ce jihad babu in za su hajari a kashi amirul mu'minina khalifatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai shi jihadi to bayan kashe Usman bin Affana wannan rigingimu sun kasu to kashi Usman bin Affana rigima Ali bin Abi Talib da Muawiya radiyallahu anhum ajma'in wannan ita sakkawa aka samu waɗannan yan goyon bayan muawiya da yan goyon bayan ali bin abi talib radiyallahu anhu to wannan dukkan su kuma sun yi akan rashin fahimta ba su fahimci junansu ba ko ba haka ba wannan mun sha magana kai ne to amma zuwan ayi sulhu sun ka fahimci an yi kuskure zubar da jini ya kamata ayi sulhu to shi na waɗanda abbasu su saboda haka sai suka ce duk gaba ɗaya sun yi bore ba su umar ba su ma'awiya ba su aliyu suna a fa kharaju dama suna cikin kunniya ali fa alawa, ala ala ali bin abi talib sun kace ni sun kace saboda ni saboda ina sun yi hada kai da kahiri muawiya astaghfirullah Hak a cewar su saboda azzalimi na saboda kaza na saboda kaza na saboda kaza na dun ya ka aliyu a garin su kahirci na shi ko muawiya kahiri na to shi ko tunda aliyu ya yarda da takaddisa ta hakimi shi ma wannan haka Abdullahi bin Sabai ya zo an ka rubuta sai Aliyu sai ya zama fada uku shi bai ga bangaren su muawiya sannan bai bangaren bai ni da suka sun su huda da shi da muawiya sannan kuma bai bangaren shi'awa su ko shi'awa madadin su a kan siyasance sai sun kasa aqida sai Abdullahi bin Saba ya sa yahudanci ki sai an kai su Hawar jami sun kai sai suka yi decidin cewa kawai don su huta duk da ga shirme su kashe muawiya su kashe ali su kashe abu musa al-ash'ari ko duk waɗanda su kashe su kashe abdullahi ibn amr kuma haka sun ka biyo kuma sun samu nasara ga kashe wasu tun sun kashe Ali bin Abi Talib sun samu nasara sun kashe na'ibin Abu Musa al-Ash'ari sun samu nasara rabi da rabi sun sari ko sun daci Muawiya radiyallahu anhu ga cinya duk waɗanda sun kai shi kuma tun daga sannan khawarijawa ko da sunan ko babu sunan akwai su sai dai su kwanta su lafa su kwanta su lafa kila fahimta wannan ke duk wanda ɗauki ba suna yanzu firqud dala da muka karatu ba wata mu'tazila jabariya Murja, da sauransu babu su a suna sai aqida in ba shi'a ita shi'a ɗaya har yanzu ka ce su shi'a na kuma haka ba amma duk waɗancan hatta da kawar ba mai ce ba da kawar har yanzu saboda haka aqida aka biya kina fahimta dama dai kashe aikin su guda ne kashe malaman jagoran addinin musulunci na ɗaya kenan na biyu kuskure wajen kisa sai a cikin mizaɓe su kuskure wajen kisa ni doka ce ni kuskure ni a kuskure ba su taba kashe jagora ba sai yana kan aikin alkhairi haka a target su amma in ka diba sai a kuskure na duk mutanen bata umar duk da na ce ba suna ba ko waɗancan daban na ko amma ba suna sallah a kashe shi ba aikin alkhairi Usman bin Affan bayana katun alkurani haka kashe shi ba haka ne Ali ibn Abdullah bayana kiran sallah ba haka ne na idan abu musu kashin yana kiran shi ma yana bada sallah kashe shi to haka ne teriyan teriyan ba su taba kashe mutum a hanyar banza ba shi a kuskure ne ya sun yi ba su kashe ka sai kana aikin alkhairi sai na ce ni ban ban cikin yadda da gwamnati ta kashe jafa kila an fahimce ni duk da magana gaba ku ko ba haka ba amma ni ina danganta wannan abin da irin waɗannan masu wannan akida kashin muhammad nasu eh, kashin shak muhammad awal al-albani ba ɗan yan ɗarika na ba ba yan shi'a na ba ban danganta shi gwamnati ba duk da dai na san ba ku son haka so aka a ce gwamnati ta ko amma alakat irin nau'in kashi irin nau'in kashin su irin alƙawurran kashin irin list ɗin da suka yi na wanda su kashe albani shiga ciki suka ce jafar suka ce albani suka ce bin usman suka ce suka ce suka ce haɗan garin da akwai sun kaza suna ne irin wannan irin ba su kashe mutum sai ya taso aikin alkhairi ko aikin alkhairi ko ba haka ba iri irin nau'in kashi shi kasa sa a ce suna amma sai dai abu guda kila ya kamata ku ce in ce Shi min, mi ne duk abin da an kai na kesan kai kwaye shi gauta tana da mi tana da kamisho saboda mi saboda ita ka sakaci ita ka ba da dama ita ta yi ko oho ko ba haka ba ki wannan amma duk da ne lalle haka na san malamai na da yawa suna da ra'ayin cewa ba kowa na gwamnati na ala kullu halin Allah dai tsare mu ga wannan abubuwa to haka suke حدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر مكث على سوره البقره ثمانية سنين يتعلمها شيكاتون قراني takkada mu kaya aya uku ko a hudu kaya wata guda baka iya ita dahewa Umar bin Khattab ya shekara takwas yana karatu da har da sanin hukunce-hukunce da sanin tafsiri da istinbadatu da ahkamu na suratul bakara ita dai ba haka ce ta irin hadawa da ka sani ba ka dashi kunne kai ta yi ba shi na ba mm, ba shi na ba qurra'u zamanin mabu sallallahu alaihi wasallam ka ce qari'u waɗanda shi yaka magana dama an ka ce al ko sabo da kace ana qurra'u ba ta qur'ani ba tattu ba ta qur'ani tsaye ba hardatattu malamai masani qur'ani masana qur'ani masu aiki da shi Allah samu gani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik san mana sun kai aiki ko su wane ne to an gwamnati na koyan ta'adda ko su wane ne eh da gwamnatin dawa dawa ko wane ne Allah ya san muna kuma Allah ya maida a musiba aiki ne ga kai Allah kada ya bashi nasara Allah shi al'amar al'amari shi ɗaiɗaita kashi. Allah ya kawo mana ƙarshen su ba daɗewa ba Allah ya ba musulunci da musulmi da sunna rinjaye da galaba a kansu Allah shi gwada muna kasan nan ta, musulunci shine jagora sunna ita ce jagora da masu kwarmato da minahici da haɗin baki ubangiji Allah ga bayansu. su Allah mun bar ma kula wasu Allah ka san muna ba mu iya kare kamu kamar ne ce je ba mu da wani mataki za mu ɗauka ba mu iyawa ubangiji Allah mun baranka ubangiji Allah ka ɗauki matakin da ya dace kansu Allah ka gaggauta kama su Allah ka gafarta wa malam Muhammad Awal Al-Albani ayyukan da na alkhairi Allah shi karban masa abubuwan da suka bi na kurakulle Allah shi gafarta masa mu da sauran mu da an muna numfashi muna ganin kan muna da sauran rayuwa ubangiji Allah ka ƙara jan rayukan mu akan yi maɗa'a idan lokacin mu yayi ubangiji Allah ka babu shahada shahada in ka roƙe ta kakka ji tsoro kakka ce Allah baka shahada ka azhar bi kaza ai wannan sallah ya ce farruqi shahada Allah zai kai shi matakin shuhada'u walau ma walau ma ta'ala karashi to Allah shi ba mu shahada Allah shi ba mu shahada ko ta ko da ta bisa shahida Allah shi gafarta mana gaba daya Allah ya mana tsari ya tsada dukkan sauran malumman mu malaman mu na addini malaman mu na sunna Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu su gaba daya Allah ya musu jagora gaba daya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika akwai dan uwa a malam muhammad musa malam musa ba musa ya muna tare da shi yana da ma'aikacin magani energy resources ya kiran ɗazu ya ce za a wa ɗiya